على العدل والأمانة والتحذير من الظلم والجور والخيانة أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم من المحافظين على العدل والأمانة وأن يجنبنا الجور والظلم والخيانة إنه سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله قرن الأمر بالعدل والأمانة في مكان واحد فقال عز من قائل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وهذا هو أنعم وعظ وعظ به الإنسان لذلك قال تعالى إن الله نعم ما يعدكم به ثم أخبرنا أنه حاضر إن الله كان سميعا بصيرا وكان الله سميعا بصيرا فحافظوا على الأمانة عباد الله وكذلك كونوا عادلين لا سيما عند الحكم ان الله سبحانه وتعالى امر بالعدل ونهى عن الجور والظلم واعلموا أن معنى العدل هو وضع كل شيء في موضعه اللائق به والظلم هو عكسه لذلك سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام ضياع الأمانة من أشراط الساعة والله سبحانه وتعالى وعظنا إن الله سبحانه وتعالى أرشدنا إن الله سبحانه وتعالى هدانا إلى العدل فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل إن الله يأمر بالعدل فكن أخي المسلم من أهل العدل وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى هذا من وصايا الله سبحانه وتعالى لعباده من من الوصايا العشر التي وصى الله بها عباده الوفاء العدل فقال وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا واعلموا عباد الله أن الظلم ظلمات يوم القيامة لذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأداء الأمان وفي الحديث الصحيح برواية الإمام أبي هريرة رضي الله عنه والحديث في سنن أبي داود والترمذي وفي مسند الإمام أحمد في سنن الدارمي وغيرها من الكتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك لو خانك أحد فلا فلا تخنه علمه الدرس اجعل من نفسك له درسا درسا لا ينساه أبدا إلا إذا كان غافلا متغافل إذا كان غافلا متغافلا فهو أنه يتغافل لكن ليس عن نسيان فمن ائتمنك رد إليه أمانته ولو أنه سبق منك أنك أمنته في شيء ثم خانك في شيء فلا تخنه عنه لذلك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك وهذا من صريح قوله عليه الصلاة والسلام وقد أكد ذلك بفعله وعمله فإنه لما أراد الهجرة رد الأمانات إلى هؤلاء الظلمة الذين ظلموه وبخصوه حقه ولكنه رد إليهم حقوقهم الأمانات التي ودعوها عنده لماذا؟ ليعلمهم الدرس ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة المثلى القدوة الأفضل القدوة الفضلى عليه الصلاة والسلام ثم اعلم يا أخي أن المظالم سترد يوم القيامة ففي حديث أبي هريرة المتفق عليه قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها هذا يوم القيامة إن لم تعد ترد الحق هنا في الدنيا فالله سبحانه وتعالى يستردها يوم القيامة حتى أن الله سبحانه وتعالى يقاد من من الشاة العجماء على الشاة القرناء إياك والظلم يقول عليه الصلاة والسلام إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وفي حديث إمام مسلم حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذا وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف وفي رواية وإذا عاهد غدا فالإنسان المسلم عباد الله محافظ على حدود الله فالله سبحانه وتعالى أمر برد الأمانة لذلك في معرض الحكم أمر بالعدل قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ثم في العرض العام قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فرد الأمانة واجب لازم فرض وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج على القادر على المسلم القادر من الله سبحانه جعل هذا الأمر الحفاظ على هذه الأشياء من أمارات الإيمان به لماذا؟ لأنه لا يحافظ على هذه الأشياء إلا من كان مؤمنا لذلك قال عليه الصلاة والسلام ولا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له فالذي لا دين لا عهد له لا دين له والذي لا أمانة له لا إيمان له فاحذروا فاحذروا الظلم والخيانة وعليكم بالأمانة والعدل فالله سبحانه وتعالى عمر بها إن الله يأمركم يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فهذا أمر من الله عز وجل عباد الله إن هذه الأمانة تنقسم إلى أقسام أمانات بينك وبين ربك هي أمانة ألا تعبد إلا الله وألا يكون لك, يكون لك ربا ولا إلها غيره الله سبحانه وتعالى هو الرب الحقيقي وهو المألوه المعبود بحق هذه أعظم أمانة تحملها الإنسان إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا لذلك راعي الله سبحانه وتعالى في تلك الأمانة أو في هذه الأمانة التي أعطاك إياها وتحملتها بعدما أبت عن حملها السماوات والأرض والجبال ثم إن روحك أمانة الله سبحانه وتعالى ودعك هذا الروح أعطاك هذا الروح أمانة فحافظ عليه واسلك به سبل الخير والصلاح والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلم هذا الروح التي بين جنبيك ستسرق فقد استردت من غيرك فلن تترك لك فحافظ على هذه الأمانة ما أن الصدق أمانة يقول عليه الصلاة والسلام والكذب خيانة فعليك بالصدق وإياك والكذب فالصدق أمانة والجنة للصادقين لأن الصادقين هم المتقون احذر الخيانة فإنه لا خير فيها ثم اعلم أن أهلك وعيالك وذريتك وذويك كلها أمانات ودعها الله سبحانه وتعالى في يدك فعليك أن تحافظ عليها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يقوله عليه الصلاة والسلام ثم اعلم لا بد من العدل تكون تعدل على نفسك فهذا أمر من الله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وقبل ذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين هذا العدل به قامت السماوات والأرض عباد الله ما أقام الله الله السماوات والأرض إلا بالعدل بالقسط لماذا؟ لأنه وضع كل واحدة منهما في محلها اللائق بها فاعتبروا يا أولي الأبصار بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآي والحكمة وأقول ما تسمعون وأستغفر الله yanwa masu albarka wannan hubba ta wannan rana mai albarka ta juma'a 24 ga watan ɗaya wata al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1448 wadda ta yi daidai da goma watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara 2026 a wannan mumbari mai albarka na wannan masallaci mai albarka na juma'a na markazu tanur da ke nan ma'asasa tanwir layin makabarta farawa hotoro nan karamar hukumar nasarawa a jihar kano najeriya ta yi magana ne akan wajabcin yin adalci da rikon amana da tsawa gaburan ha'inci da kuma zalunci na roƙo Allah subhanahu wa ta'ala isa albarka cikin abin da na faɗa Allah ya sanya mu cikin bayansa masu kiyaye amana masu yin adalci ya sanya mu cikin bayansa waɗanda suka tsira daga ɗabi'a ta zalunci da kuma ha'inci yawa masu albarka bayan mukaddima da na saba yi wadda na kan fada ba da alfahari ba sai dai alfahari ne alfahari irin na wanda ya yi koyi da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan mukaddima din da ya taike sallallahu alaihi wasallam a hudubobinsa da karantarwarsa da wa'azinsa da mitin ganawa da zai da mutane kai ko aure zai daura haka ike ina roƙo Allah ya ba mu ladan koyi da annabi mai mana alfarma zama da shi a ranar alkiyama a gidan aljanna sai maqadi sidikin inda malikin muqtadi yan wa masu albarka Allah subhanahu wata'ala a cikin alqur'ani ya hada tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu amana da adalci yayi umarni da su ke lallai Allah yana umarni ina umartar ku ku mayar da amanoni zuwa ga waɗanda suka amince muku kuma yankun tashi hukunci a tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci kuma Allah sai sanya wannan wa'azin wa'azi ne da ya fi kowanne wa'azi da a mutum da aka sai sai ma da irin wannan wa'azi da Allah yake ba sannan sai ba mu labari cewa shi ɗin ina nan duk abin da aka yi ina ji yana gani lallai Allah ya kasance mai ji ne mai gani da aka wanda ya ga dama ya mayar da amana ya mayar wanda bai ga dama bai mayar, Allah subhanahu wataala ya san an amince masa ya san ya mayar ko bai mayar ba haka ne wanda zai yi adalci ya ga dama yi in bai ga dama ba iki Allah subhanahu wataala ya sanar da shi ina nan kuma ranar kiyama Allah subhanahu wataala zai ba shi labari labari da babu kwato a cikin yan wa masu albarka Abin da ake cewa adalci shine ajiye kowanne abu a mahallinsa wanda ya dace da shi kishiyarka zalunci shine mutum ya saka abu a ba a inda ya kamata amana ita ce a ɗauki wani abu da ba a san wani ya tsinkayi wannan abin domin a kiyaye shi kar a taɓa shi a baka a ce kula da wannan abin kai kuma kai kokarin kiyaye ko magana ce mutum ya gaya maka ya ce wannan maganar amana ce haramun ne wani ya ji wannan maganar? to da aka sai ka kiyaye rashin kiyayewar shi yake cewa ha'inci da ake cewa ha'inci shine ɗaukar hannu mutum ya amince da kai kamar sane ya amince da kai ina ga wannan kazan da yace da kai amana ne ba wanda ya san wani abin daga kai sai shi sai Allah amma kuma ashe wani ya sani to kai ha'inci kenan kuma akwai ranar tonan tsilili ranar da Allah subhanahu wata'ala zai bayyanar da shakaha in ci wannan abin yan wa masu albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sanya ha'inci a matsayin alamomi na tashin alkiyama wani mutum ya tambaye shi daga cikin sahabbai Allah ya kara masa yadda yace ya rasulullah yaushe ne kiyama sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace in an tozartar da amana ka saurari tashin alkiyama mutumin yace ya rasulullah kaifa ida'atuha ya za a tozarta amana ita idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'a in aka dauki al'amari aka ba wanda bai tantance shi ba bai dace da shi ba to ka jira tashin alkiyama hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil jama'a kiyama ta kusa ga mutane nan an dauki abubuwa an ba su kuma ba su dace da su ba kuma sun karɓa suna alfahari da haka jama'a Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da adalci ya yi hani gabiran zalunci kamar inda ya faɗa lalle Allah yana umarni da adalci ina umarni da kyautayi kuma yana umarni da sadar da zumunci duk ma ma'abocin kusan zumunta a sadar da zumuncin tsawai ta ibin ƙurku ya yi hani gabarin alfasha aikin munkari ya yi hani ga birnin zalunci da aka jama'a musifantu da sifa ta amana musifantu da sifa ta adalci mu kiyayi ha'inci mu kiyayi zalunci ‘yan wa masu albarka amanan nan da kuke gani manzo Allah sallallahu ya ce wallahi sai an an karba amanoni daga wajen mutane a ranar tashin alkiyama sai sun mayar da waɗannan amanoni ke la ta'addunna al ila ahliha wallahi sai kun mayar da haƙoƙi zuwa ga masu an baka haƙƙi na mutane ka ci wannan haƙƙin wallahi sai ka mayar za a karba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace har akuya mara kaho da akuya mai kaho ta zalunce ta ta soke ta ran kiyama sai Allah ya karbi mata hakkinta da aka kiyayi zalunci annabi yayi mana kashedi yace iyyakum wadh-dhulm ku kiyayi zalunci dan me shi zalunci dufai yake zamantowa mai ranar tashin alkiyama da haka wanda ya ga dama ya zalunci kaɗan ya yi kaɗan wanda ya ga dama ya yi da yawa ya yi da yawa a zulmu zulma fi yau malƙiyama jama'a mu to masu amana mu riƙe amana ka sani amana iri-iri ce da ka hallace al'amanar. akwai amana tsakanin bawa da ubangiji wannan amanar ita ce yadda ba shi da wani ubangiji sai Allah in ya ci in ya sha in ya sutura in ya samu in ya yi lafiya duk abin da ya same shi na alkhairi yadda daga Allah abin da ya same shi kishira kama daga Allah sannan yadda ba shi da wani abin bauta sai Allah ba wani abu da zai bautawa a cikin ko menene in ba Allah ba subhanahu wata'ala da ma kana lillahi lillah duk abin da yake na Allah ne ka bawa Allah ka shi kar ka bauta kowa sai Allah wannan amana ce tsakanin ubangiji da bayi bayin Allah wannan ran da ubangiji ya bamu amana ne amana ne wata rana dole za a nemi mu dawo da shi mu mayar da wannan amanar ga wanda ya ba mu shi ne Allah da haka kar ka wa ranka dama wajen bi in ba hanya ta kwarai ta farki na garba ka tsare kanka ka tsare ranka ga biran bin karkatacciyar hanya wadda za ta zamar da shi tare da kai zuwa fushin Allah subhanahu wa ta'ala da azabar shi Allah ya tsare mu yawan masu albarka wannan gangar jikin amana ce amana ce Allah ya baka ka kula da wannan gangar jiki da Allah ya baka amana lafiyarta da abin da ya dace da ita kar ka yadda ka saka wani abu a cikinta wanda bai halatta ka kiyaye halal ka kiyaye haram ka sani gangar jikin ko da ake ca jikinka ba naka bane amana ce aka ba me ya ta na hakika watan wata rana zai karba da aka fi kiyaye wannan amana yan Wamasu masu albarka iyalai dangi yan uwa makota abokai kaza kaza kaza duk amana ne Allah subhanahu wataala ya sanya a tsakanin mutane da aka yace inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahli kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowannan kuma kiyayi ne kuma kowannan ku za a tambaye shi game da abin da aka bashi ciwo ranar tashin alkiyama karin ya dan tsaya karka yadda ka tsaya karki yadda ki tsaya kar wanda yadda ya tsaya gaban Allah ya ci amana Allah subhanahu wataala ba zai kyale shi mu kiyaye adalci mu kiyaye adalci kada ka yi tunanin in ka yi abin da ka ga dama nan duniya ka sha kenan lau annana idza mitna furikna lakana al-mawt rahatu kulli hayy da ace daga mutuwa an gama da kowa ya huta walakin na idza mutna bu'izna amma ran iya bayan mun mutu za a tashe mu ranar kiyama bayan nan kuma za a tambaye mu an kulli shay game da komai komai za a tambaya akan shi jama'a da aka mu yi adalci Allah ya umarce mu da yin adalci har a magana ita wa idza qultum fa'dilu in kun tashi magana ku yi adalci ku yi adalci an tashi magana Allah kawai ake kallo ba a kallon kowa ana kallon Allah jama'a mu adalci wanda za mu yi adalcin nan ku a kansa ko da uwa ce ko da uba ne ko da wa ne ko da kane ne ko da ɗa ne ko da mata ce ko da uwa, kowa ne ne fallahu aula bihi ma Allah shi fi cancanta fiye da su ni adalci kuma kada ƙin waɗansu mutane isa mai musu zalunci a shi adalci ɗin umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala kuma ku sani Allah da kansa subhanahu wa ta'ala da adalci ne ya tsayar da sama da ƙasa da bai yi adalci wajen tsayar da su ba da ba su tsaya ba amma ya yi adalci ta yaya ya ajiye kowace inda ya kamata ya ajiye haka annabi ya tabbatar wani ba yahudi da ya magana annabi ya magana kan adalci ba yahudan sai ce da adalci ne Allah ya tsayar da sama da kasa kowa za Allah ya shirya wannan sai nuna maganar haka take da haka jama'a idan Allah ina yin adalci ni kai ke mu suwa ne ne da zami zalunci ba mu san Allah ya haramta akan su zalunci ba tare da cewa da bisa kaddarawa bisa kaddarawa bisa kaddarawa Allah ya zalunci waye sai hukunta shi akwai babu ba ku da baki akwai wanda sai hukunta Allah don ya yi zalunci amma sai ce ba zai zaluncin ba don ne ni kai ke mu da akwai wanda zai hukunta mu in mun yi zalunci ko muke yin zalunci muke yi zalunci jama'a ba shi da amfani a duk matakin da kake kuma za ka yi zalunci mai gida a gidansa yana zalunci ma'aikacin gwamnati a ofis yana zalunci shugaba a ofis yana zalunci Ba sarake ina zalunci kowa akwai irin nasu zalunci ku zulma yaqulu alayhi salatu wassalam ku kiyayi zalunci saboda me fa inna zulma zulmati yawm al-qiyamah na roƙo Allah subhanahu ta'ala. ya tsare mu da zalunci ya tsare mu zalimai ina roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya masu adalci ya dora masu adalci a kanmu Allah ka san masu kiyaye amana Allah ka kiyaye mu ha'inci Allah ka kiyaye mu da maha'inta Allah ka ba mai kyau a duniya Allah ka ba mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta ko ta ruwa ta ce ɗanta ya sai mota mai masa addu'a Allah ya taya shirko muna roƙon Allah ya sa albarka Allah ya ƙara bude. alkhairin da yake ciki Allah ya hada shi da ita lokacin da zai hawa ya rike sitiyarin yayi addu'ar da annabi ya ce wanda ya mallaki sabon abin hawa'i zai ga albarkar abin ba zai taba ganin sharrin sa ban sha sannan wata tace ayo mijinta addu'a ba shi da lafiya Allah ya ba shi lafiya dukkaninmu marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya na gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suka kwanta da waɗanda suke rashin lafiya a tsaye muna roƙo Allah ka ba mu lafiya gaba ɗaya Allah kuma ka horar da lafiyar mu wajen yi maka da'a Allah muna roƙonka kai mana ta goma shi da ganin da lafiyar da ka ba mu a inda kake son ka gan mu Allah ka hane mu ganin da lafiyar da ka ba mu a inda ba ka son ka gan mu Allah kai mana jagora ka dora mu akan daidai ka ba mu damuna mai albarka Allah ka shiri mu Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah Najeriya na cikin halin tsaro Allah muna roƙonka Allah ka kawo mana tsaro Allah ka kawo mana tsaro Allah ka kawo mana tsaro Allah ka kawo mana tsaro Allah ka kawo mana tsaro Allah ka tsare mana tsoro Allah ka tsare mana tsoro Allah ka tsare mana tsoro Allah ka kame hannayen azzalumai ga buranmu Allah ka kame hannayen azzalumai ga buran bayinka Allah muna roƙonka ka shiga tsakanin nagari da mugu Allah muna roƙonka waɗanda suka mayar da harkar tsaro wata hanya ta samu a wurinsu Allah ka jefa asara a cikin samunsu Allah ka hana musu zaman lafiya Allah ka hana musu kwanciyar hankali Allah ka hana musu abin da suke so Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka tsare mana sharrinsu Allah ga kanan ga su Allah kai musu abin da ka ga dama Allah muna roƙonka ba za mu selecting abin da muke so kai musu ba kafi kafi mu sanin cancanta abin da abin da ya dace da su Allah kai musu abin da ya cancance su Allah sun hana bayan ka zaman lafiya Allah hana su zaman lafiya Allah sun hana bayan ka sakat Allah ka hana su sakat Allah muna roƙonka Allah ka rubanya duk abin da suka yi wa bayan ka akan su Allah kuma ka tsare mu gabaransu Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka yi mana jagora Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka karya kafirci da kafirai da shirka da mushirikai da bid'a da yan bid'a Allah muna roƙonka ka taimaki sunnar annabi Muhammad da masu taimakon sunnar annabi Muhammad Allah muna roƙonka ka koyi sunnar annabin ka kariya Allah ka baiwa sunnar annabin ka kariya Allah ka kare sunna da ahlus sunna Allah ka kare sunna da ahli sunna Allah ka kare sunna da ahli sunna bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal ibadallah inna Allah amarakum bi shay'in badah fi dinafsi wa sanna wa qudsi wa qala azza min qa'id inna Allah wa nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima salli 'ala Muhammad